Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an tashi lafiya yau muna kawo muku wannan shirin dai daga birnin tarayya Abuja ina tare da <laughs> kina tare da kina tare da manya-manyan 'yan zaɓe. manya <laughs> eh? ah, manya 'yan zabe? To, abadina barka da shigowa wannan zaure na abar ya huce. Barka da warhaka. Da fata an tashi lafiya. Kai an ko tashi lafiya kin ko san garin nan namu banda zafi. To me ya dauki hankalin ki a wannan mako a birnin tarayya Abuja me kike ji? Wayyo wayyo karin kuɗin mai shi ya dauki hankali na. To gaskiya kin ga tarin mutane masu jiran motoci. Ga mm. an ƙara kuɗin man ga ba motoci sosai mm. da can ya lafiyar giwa ba dai ta hauka eh. haba in kika ga yadda hanyoyi suke gaya miki abin tsoro fa sai ki ji kamar in kika zo da yar karamin motar ki kukkub kina mm. tuki wani ma zai iya mangare ki eh. ya shige mota eh. kuma dole ki kai shi inda za shi haka ai tana neman taimako sai su kwashi sa'o'i uku hudu biyar suna jira mota abin ba daɗi gaskiya to Allah ya kawo mana saukin wannan lamari to za ki iya kwatanta mana kamar misali in da kina cika tanki a naira ah, nawa ah, yanzu kina ta ah, ya koma naira nawa misali sabili da karin kudin man nan alheri to wannan ai dogon lissafi ce to yanzu ki duba dai da kin gaya mun wai kin je sawo albasa <laughs> ta da ko ka za ka sa ba kan leda kamar leda brodi eh karamar eh. leda cikin ledoji bakaken ma mm. kin san hawa hawa ne eh. to akwai karamar gaba daya karamar karama karamar karama eh. to a ciki na je bebin su yar bebin su aka zuba min <laughs> albasa aka ce min hajiya kudin ki dubu uku ai kusan su miya ne <laughs> Ina gaya miki. Duka ce wai. Nace a'a nace ɗari uku kace ko dubu uku. Mm. Ya ce hajiya wannan dubu uku dan ma kece ne miki rage To fa. Nace ni awa. ya ce na miki rage hajiya na ga girman ki ne <laughs> ne miki rage dubu uku na lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah wannan albasa dubu uku ya ce mm. sai nuna kudin bukwando ke na da ya nuna min buhu mm. ya ce kin ga wancan buhun na ce eh ce to wannan buhu da kike gani yanzu cikon albasa a cikin wannan buhu naira dubu saba'in ne. Dubu saba'in buhun albasa. Dubu saba'in. Ya fi ma buhun shinkafa. A yo buhun shinkafa ai ok kudin buhun shinkafa biyu kenan. Saba'in za ki dan kara da kadan. Albasa. Eh. To to Allah ya gyara. Ina gaya miki. Allah ya gyara mana wannan lamarin. Abin ya kai kin san me ake cewa man halaka? Eh. To nan muke yanzu. Allah ya gyara. Ba a cewa komi ina gaya <laughs> miki. To Allah ya gyara. da sani ba a tabbata ba bari mu bude wannan babi kamar da muka saba da gaishe-gaishe yau dai ba aure raki. A a to gaskiya an aure an da an aure sai aure aure. An riga an yi aure. Tun da an yi aure makon da ya kamata to bari mu fara da gaisuwa fata alherin ko? Eh. To muna mika gaisuwa fata alheri ga Nderida James Nengak Sarkin Lur. tare da fatar an kammala da ma iyalinsa da masarautarsa baki daya da al'ummar nengan mm. mhm. domin auren eh, eh. Eh, an kammala auren wato muna taya su murna ne kammala auren 'ya'yansu da aka yi comfort da wunga wunga wunga tawafa comfort da wunga <laughs> me ba nan wunga a kai ki tambaye ni <laughs> wannan ita ce babbar tambaya sai mun nemi kamus to da, to da masana auren yansu comfort da angonta wungak wanda aka yi a majami'ar kokin ta lcc fantamu lcc 2 ai jami'ar kokin lcc 2 eh. da aka ta fantamu shandam karamin hukumar shandan kenan a jihar plateau ko to da fatar an yi wannan auren a dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muka da zantan gida yawa da fatar kuma kowa da ya zo bikin auren ya sauka lafiya ya sauka lafiya to eh. mai martaba muna kara taya kamar na allah ya sa baɗi wannan kamar daidai wannan lokacin mu zo muna <laughs> ko an haifi alheri ko madina ce ko benji sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan Reverend Dr. Shaibu Bell domin rasuwar ɗansa Alfred Shaibu Bell. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Hulda Barnabas da iyalan Barnabas Musa Miya don rasuwar Yakubu Roya Barnabas kai gaman Miya. Sai gaisuwar ta'aziya ga bala magaji da matarsa don rasuwar kanansu soja da aka kashe a maiduguri wato a wurin waɗanda eh, yaƙi ta'adda. to allah ya kare dukan mm. waɗanda suke wannan fafatuka muna kuma fata muna kuma addu'a allah ya ji mamata ya kuma ba dangin su duka hakurin rashin mu mm. kuma ya kyautata namu karshen eh. to sai kuma na ganki da gaishe-gaishe eh wallahi ina da gaisuwa daga nan babban birnin tarayyar nan abuja mm. ah, wani abokinmu ne na sosai na sosai me eh, ma'abocin sashen hausa ma'abocin sashen hausa <laughs> hajiya kin ga ko mu kullum motin ki kika kada dan eh. masani zai ce ai na ji alheri ta kada ma kullum motin ta ashirin ashirin a bari ya wuce baya wuce su ba ah, ba wuce su to muna gais muna gaida dan masanin da kwa da Alhaji Umar Yusuf wakilin makabarta da kwa mm. da Alhaji Adamu Muhammad Tanko tafidan da kwa mm. uban doman zuma magaya yakin baddan zazzau su leda. Babban magana. Kin gani manya-manya ne fa? Manya-manya yau kan. Mm. da da wata gidauniyar su da wai sunanta kungiyar haske foundation da kwa gaba ɗayan su wai suna gaida sashen hausa na muryar amurka eh to sai kuma gaisuwa daga wajen hajiya Hawwa yusuf hajiya Hawwa yusuf funtuwa ta ce tana sauraron shirin a bari ya huce mm. a uwa ingila banda najeriya fa banda ma eh, amurka tana ingila ne ta ce da fatan an waye gari lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya mm. ah, hajiya hawa yusuf funtuwa mazauniyar ƙasar birtaniya mm. tana son ta mika saƙon gaisuwarta da kuma ta barka da rana da fatan alheri zuwa ga mahaifiyarta hajiya mero yusuf funtuwa da dukkan mutane da ke kula mata da ita bayan haka kuma tana gaida mai girma ɗan buran hausawa na turai ibrahim gambo jan kado a wato kin jima ashe nan mata ce wanda wai shi kanshi eh. mai girman eh. wai za a daura aurensa da gimbiyarsa to hamida lawan musa ina ga an riga an yi kenan domin to Allah ba da eh, zaman lafiya Allah ba da zaman lafiya Allah bai da duka yan su ma waka zalika eh sun shiga cikin shekara mai zuwa Allah ya sa mu sake dawowa mu je radin sunan <laughs> NBU. To sai kuma Fatima Zara'u daga ƙarshe tana gaida wasu a nan Birtaniya aminiyarta Aisha Yunusa na daba duk tana gaishe su a nan kasan Birtaniya to ubangiji Allah ya sa masu sauraron shirin a bari ya huce ne domin fatan sun sun waye da lafiya in ba su fara in suka aka aika musu da da wannan shafi daga nan za su ci gaba da sauraron mu za su rika to sai kuma mika gaisuwar fata alheri eh, da ta fito daga hannun abokinmu injiniyan mu Benjamin Gawan zuwa ga Reverend Jacob Malam Kokin LCC Old Karu da Reverend Samuel Dantaro Eko kuwa good news giginyu airport road kano <laughs> sai general yakubu gawa mai ritaya tsohon shugaban kasar najeriya ba wanda bai san wannan sunan ba <laughs> eh. muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga mama mrs lydia paul allah ya kara mata lafiya amin sai mrs peter tongon ita ma Allah ya kara mata lafiya in san tsofaffi a da sun kai haka wallahi a yanzu ma hakkin sa na tuna za yi ma uh, Justice Hansen Dolly mm. uh, ta'aziyar ta uwar mijin ta rasu to Allah ya ji kanta Allah ya ma ba a riga an yi jana'iza ba Um, mama tana kwance yanzu haka a wusasan zadiya to Allah ya baka lafiya ita kuma gaskiya eh. yau kwana uku kenan ita ita mama sadakar eh sadakar ta eh. eh maman su Asabe Donli da mm. Audu Donli da Garba Donli to Allah ya ji kan ta mu kuma ya kara ta mu karshen mm. sai kuma gaiso fata alheri ga magajin Kubut Nde Joshua Goten, da Reverend Shinen Jacob LCC Nyanya Bandara Daga ƙarshe muna miƙa gaisuwar fata alheri ga Reverend Samuel Mangai LCC Lepwit. To, na iya faɗan suna yana. Kin yi kokari. Kamar ni na ba a magana. Kin yi kokari wallahi. Kin yi kokari. Sai kuma gaisuwa na sada zumunci daga Abdullahi Sa'idu Banagan birnin Gwari daga jihar Kaduna. Yana gaida mai martaba Malam Zubairu Jibril mai gwari na biyu da dukkan hakiman da suke masarautar birnin gwari da 'yan majalisar mai martaba kuma ba zai manta da sanata ahmed muhammad makarfi ba da fatan allah ya kara ɗaukaka da kuma mataimakin shugaban kasa na da architect na madisambo mai girma da latin zazzau da kuma tsohon gwamnan jihar kaduna sai kuma alhaji lawal musa usman mm. wanda ike ofishin protocol wato irin waɗanda ke haba-haba da baki ke na a eh, eh, eh, <laughs> ofishin protocol da farfesa Amadu bello da sauran masoya da abokan arziki gaba ɗaya gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban sashen hausa aliyu mustapha sakwato ya ce muna godiya da karramawa a shekara 2007 da ita kanta madan grace alheri abu da duk daukacin ma'aikatan sashen hausa na amurka Allah ja zamanin a <laughs> nan ya ce ai kun yi haba-haba da shi a shekara 2007 to da ya ziyarci kasar Amurka shi nan to kun yi manyan baki a shi to Allah Allah tabbatar da alheri to muna aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sai da haka mu dire da wannan muna mika gaisuwa fata alheri da fatan an tashi lafiya ga yata Basti Daniel da Lois Daniel Danladi gaisuwar fata alheri ga sama'ila ibrahim rimaye da iyalansa da alimati da binta tiri muna miƙa gaisuwar fata alheri ga alti yakubu yankai da binta da, da hannatu dauda tanko wadda ita ma take shirin auren danta eh, eh, <laughs> a auren ɗanta ita kuma ranar biyar ga watan gobe allah ya nuna mana to da fatar an tashi lafiya kamar yadda muka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa da ka ci da wasu su yi Thing. ina labarin da kika ce kina ba mu labarin ba <laughs> ne. ina labarin da kika ce na gaya miki labarin filatin nan da wato ba ne shi fa duk abin da aka ce akwai zaki a cikinsa eh. to yana sa ba fulatani ya fara tunane-tunanen abubuwa daban-daban musamman ma da ke hajiya <laughs> dabino na da zaki dabino na da zaki amma rake haba na rake ai na daban ne ai shi yasa fulani suka je abu biyu a sai rake a sai a sai bakunan a sai kosai dole dole sai an sai kosai ai fa in ga miki da ya fara shan rake sai aka ce masa assalamu alaikum tukuna bai amsa na farko eh. ba sai aka ce kuma yana eh, ta faman sha ana jin shi <laughs> sai aka ce assalamu alaikum masu gida sai ce amin wa alaikum salamu hmm. sai rike raken sai mutumin ya shigo da ya kalle shi sai ce barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa shi bai shan rake sai eh, ce barka da zuwa ya ce ah, baka shaida min zaka zo ba sai kuma ya ci gaba da shan rake. A'a ya zama baturan dole. Eh, ya ce ranka da ke na zo ne in gaya muka cewa waɗanda ka ce in kawo su da su ne muka zo tare suna waje ya ce a'a to amma ka san suna neman tarihi a wuri na. Mm. To yanzu tarihi. Kila yan jarida ne tarihin zan ba su tarihin da kennan ne da ya faro asali daga kasar Iran. <laughs> Iran <laughs> Ranka daɗe

Rani ban san ban san ba eh, eh. kanki ba ki san asalin da ke ba san asalin rake ba sai yau na samu ilimi. Ah. Za ku kara bincike. Ba abin da santi ban yi hajiya. Daga malama eh, sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu kila mu so ke mu ma mu. Ah, ina ga mu fara shi mu ji ko za mu yi santi a shirin abin da ya ah, huce. Ko za mu samu ilimi. To na ga bene na hararen mu. <laughs> mu ja da yanzu a madadin Madina Dauda. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri. kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku.